ya zo da takwas ga watan biyar ko dubu da goma sha tara kalanda na gregory don fara tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka gabatar jiya muna cikin surat yunus yau insha Allah za mu tashi ko mana wannan azumi ko shekarar nan jera ko za mu tashi akan aya na da shida a cikin wannan sura mai albarka sura yunus muna roƙon allah maɗaukaki ya gafata mana kurakuranmu muna roƙonsa inda muka dace ba mu da allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا وجوههم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم الله تبارك وتعالى يتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يسمي متكي للذين أحسنوا الحسنى lillazina ga wayannan da ahsanu suka kyautata alhusna wato aiki wa ziyada da kuma ƙari yana ga waɗanda suka kyautata ayyukansu alhusna sakamako mai kyau wa ziyadatun da kuma kari wala ya yahqu juhahum ƙaturun wala zilla sannan kuma ba za ku ga fuskokinsu sun yi baƙi ba kuma ba ku kaskanci tare da su Allah ya ce ulaika ashabul jannati wayannan sune yan aljanna sune ma'abota aljanna ko abokan aljanna hum su fiha a cikin aljanna khaliduna za su dawwama a ciki malam yace yubiru ta'ala anna liman ahsana al'amala fi dunya bil imani Allah yana ba mu labari ga wanda ya kyautata ayyukansa fi duniya a duniya bil imani da imani sannan kuma wal amali salih da aiki mai kyau ya kyautata ayyukansa da imani sannan ga aiki mai kyau al husna fidda wato al akhirah sakamako mai kyau wannan yana nufi a cikin menene wato a gidan lahira ana bayan mun bar duniya yace ka kaulihi ta'ala kaman yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace al jazaa'ul ihsan هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نعم الله مدوكك يتمنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان shin akwai sakamako ga wanda ya aikata aiki mai kyau in ba shi kuma a sakanta masa da abu mai kyau ba ai mana babu sakamakon wanda ya aikata aiki mai kyau sai dai shi ma a bashi sakamako mai kyau aljaza'u min jinsil amal min jinsil amal wanda ya aikata aiki mai kyau a duniya sai a bashi kwatankwacin aikin da ya aikata mai kyau din nan a bashi a lahira haka kuma wanda ya aikata mummuna shi ma za a sakanta masa da kuma mummuna Allah madaukaki ya tsare mu wa ziyadatun sannan akwai kari imam ibnu kafir yace shine a rubanya masa ladansa ladan ayyukan da ya aikata a ruban ya masa bin hasanati da ayyukan da ya aikata mai kyau amsali hawa to goma za a kwatan za a ruban ya masa wanda duk ya aikata aiki ɗaya mai kyau to za a ƙara masa za a ruban ya masa kamar lada goma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana wanda duk ya ciyar da dukiyarsa wanda duk ya bada sadaka za a rubanya ya masa aikinsa haka Allah madaukaki yace mana masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah نسبة sanabila سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن yasha wallahu wasi'un alim wannan duk misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin Allah to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya buga mana misali kamar mutumin da ya je shuki ma'ana wanda ya je shuka ko dawa ko ni abu makamancinsa ya fidda zangarniya guda bakwai sannan a kowane zangarniya kuma akwai kwaya guda ɗari to haka Allah maɗaukakin sarki zai rubanya ladan mutum shi ya sa ya ce mana lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda duk ya aiki mai kyau to za a ƙara masa za a rubanya masa cikin ayyukansa don ya aikata aiki ɗaya a bashi lada goma har a rubanya masa zuwa lada ɗari bakwai haka imamu ibnu kafir ya ce imamu ibnu kafir ya ce wa ziyada ƙarin nan har yanzu ya haɗe da ma yu'ihumullahu fil jinani abunda Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su a cikin aljannoni su ma'ana a cikin aljanna da duk wanda ya shiga irin abunda Allah zai ba ma mutum to duk yana cikin waziyada daga cikin abunda Allah zai ba ma mutum aljanna yace minal kusuri benaye da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mutum wato gidaje da Allah zai ba ma dan aljanna haka kuma ulul ilm da Allah madaukaki zai ba ma dan aljanna sannan warida anhum da kuma Allah zai yarda da su wannan duka yana daga cikin wa ziyada haka imam ibn kathir yace mana da kuma wa ma akhfahu lahum min qurrati ayunin da abinda Allah madaukaki ya koye musu ababen da idan suka ganshi ko suka same shi wato idanunsu zai sanyaya za su ji daɗi su zai kwanta Allah madaukaki ya ba mu aljanna a karkashin wannan aya a daidai yadda Imam ibnu kathir ya nashi bayani haka kuma Imam ibnu abi hatim arrazi ya kawo hadisin a cikin tafsirinsa sannan da bayanin da malamai suka yi dangane da wato fassara akan lillazina ahsanul husna wa ziyada inna nan zamu ga abinda wato malamai suka faɗa kai. a gargashin wannan aya hadisi daga suhaib suhaib Allah madaukaki ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada wa qala sai yace iza dakhala ahlul jannati aljannata mana idan yan aljanna sun shiga aljanna idan yan aljanna sun shiga aljanna wa ahlun narin nara yan wuta kuma suka shiga wuta nada munadin mai kira zai kira mai shela zai shela yace ya ahlal jannati ya ku yan aljanna inna lakum inda Allahi maw'idan a gare ku akwai alkawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku ma'ana alkawarin da Allah ya yi muku wato yana gare ku sannan kuma yuridu yana nufi an ku kumuhu Allah madaukaki ya tsayaratar da ku daga shi fa yaquluna sai su ce wa ma to menene shi din da Allah yake so wato ya nesantar da su daga shi sai ya ce huwa shine alam yusaqtil shin Allah maɗaukaki bai nauyaya mawazina na wato abin nan namu ba ma'aunin mu ba sai su yi wannan tambaya shin Allah maɗaukaki bai nauyaya wato abin nan na abin nan namu ba sai ya ce kuma alam yudayyib wujuhana mana yan aljanna da aka ce musu wa ziyada akwai kari to suna gani kuma wani irin kari bayan sun shiga aljanna bayan Allah madaukaki ya ya mizanin su sannan suka ce alam yudayyib wujuhana shin Allah bai sa fuskokin mu suna haske ba kaga duka Allah ya sa Allah bai sanya fuskokin mu suna haske ba a yana daga cikin misalin yan abin da Qur'ani ya karantar da mu shi dan aljanna ko su dan aljanna su zai haske ranar tashin alƙiyama su kuma 'yan wuta su wato baƙiwul kamar yadda aya ciki suratu ali imran allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana yawma tabiyyadu wa taswaddu fa amma alladhina swaddat wujuhum akfartum ba'da imanikum fadhuqul adhab fadhuqul adhab bima يتقون نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana ranar alkiyama akwai fuskokin da suna haske akwai kuma fuskokin da suna duhu babu haske tattare da su Allah ya tsare mu waɗanda fuskokinsu ke da haske Allah ya gaya mana sakamakonsu a gaba waɗanda kuma fuskokinsu wato baƙi Allah ya gaya mana sannan waɗanda fuskokinsu baƙi sun kafir cewa Allah tabaraka wa ta'ala bayan imani da wato suka yi da Allah madaukaki to gaba sai Allah madaukaki ya gaya mana waɗanda fuskokin su ke da haske wa amma alladhina bi rabbuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun na'am waɗanda fuskokin su ke da haske su in ji Allah tabaraka wa ta'ala a cikin rahamar Allah za su dawwama ma'ana a cikin aljannan Allah ashe kenan idan fuskan mutum ya yi haske ranar tashin alkiyama dan aljanna ne kamar yadda nassi yake karantar da mu yanzu waɗanda fuskokinsu suka yi haske to su a cikin rahamar Allah za su tabbata ma'ana a cikin aljanna za su tabbata Allah ya samu waɗanda kuma fuskokinsu suka yi baki ba فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأنهم كما مجلسا كما كنسوا متناسوا شقا Allah zai ɗanɗana musu azaba saboda kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala da suka yi. idan muka dawo wannan hadisi yan aljanna sai suna cewa alam yudayyi wujuhana shin Allah bai haskaka mana fuskokin mu ba wa yudkhilana aljannata bai shigar da mu aljanna ba wa yujirna minan nari bai nesantar da mu daga wuta ba suka yi wannan tambaya kala sai yace fa yakshifu lahum alhijaba bayan sun yi wannan magana sai a kwaye musu hijabi ana kwaye musu hijabi fa yanzuruna ilayhi sai su yi dubi zuwa gare shi ma'ana sai su gawa sai su ga Allah bayan sun yi wannan magana su suna gani an riga da an ba su duk abin da za a ba su wa aljanna ai an gama shi yaya kuma akwai wani abu daban ban da wannan shi akwai wani abun da ya fi wannan shine Allah madaukaki ya ce sai a kwaye musu sai a annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai a kwaye hijabi ana kwaye hijabi fa su nuna ilaihi sai su yi dubi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai malamai suka ce wannan shine wa ziyada lillazina hasanul husna wa ziyada an gane to wannan ƙari da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya musu kenan sai ya mana a cikin a wannan hadisin ya ce fa wallahi ma aqahumullahu shai'an. ya na rantse da Allah Allah bai ba su wani abu ba a habba ilaihin minan nazari ilaihi duk abinda suka samu cikin aljanna ba abun da suka fi son sa ko za su ji daɗin sa irin ganin fuskan Allah tabaraka wa ta'ala babu abun wato ganin Allah sai ya fi mai sai ya fi aljanna ganin Allah ya fi aljannan daɗi da ka shi yasa da Allah tabaraka wa ta'ala ya kwaye hijabin da suka gan shi to shi kenan nan sai hankalin su ya kwanta kuma sai suka ji wani daɗin da wato ba su ji shi ba a wannan lokaci saboda hadisi ya tabbatar da cewa ganin Allah ya fi aljanna daɗi yardan Allah ya fi aljanna daɗi na ƙari kenan akan daɗin ko shine wa ziyada wato ƙari da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi musu haka hadisi daga Ka'ab ibn Hujra daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito yace daga Annabi sallallahu alaihi wasallama fadinsa lil Allah madaukaki lil ladzina ahsanu husna wa ziyada sai ce al husna al jannatu ma'ana al husna din nan shine aljanna lil ladzina ahsanu al husna waɗanda suka kyautata ayyukansu suka fi kyautata ayyukansu al husna sakamakon su aljanna wa ziyadatu an nadaru ila wajhi Allah azza wa jalla Karin nan kuma shine ganin fuskan Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine ƙarin an gane sannan kuma ga gani shi ya fi aljanna daɗi mana daɗi kan daɗi allah madaukaki ya bamu aljanna shine bayan allah na kwarai da kuke gani suke sake duniya wani abu na duniya ba zai shagaltar da su su manta allah ba wani abu na duniya ba zai sa su saba wa allah har ya kai ga su rasa wato aljanna ba bayan allah na kwarai saboda sanin abun da allah tabaraka wa ta'ala ya tanada cikin aljanna ga waɗanda suka yi imani Allah maɗaukaki ya sanya mu cikin su to wannan shine bayani ko fassara da ya yi. to idan muka dawo wannan aya har yanzu lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yahqu wujuhahum qatrun la zilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun jamaluddin al-qasimi a cikin tafsirinsa mai suna Mahasinu Tawi yake faɗi lillazina ahsanu waɗanda suka kyautata ayyuka ai lillazina ahsanu nazara waɗanda suka kyautata gani fa sai suka sani wato makul duniya makirci na duniya wa shahawat da shawa na duniya fa a'radu anha sai suka kauda kai daga gare shi haka jamaluddin alqasimi shi kuma yace lillazina ahsanu waɗanda suka kyautata dinnan su ne waɗanda suka kyautata gani a duniya suka yi dubi kuma dubi na basira suka yi amfani da idonsu yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake bukata a yi amfani da ido ba irin waɗanda Allah maɗaukaki ya ce mana suna da ido ba sa gani suna da kunne ba sa ji suna da zuciya ba sa tafakkuri Allah ya ce ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب نعم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم daga cikin mutane sai suka zama wato yan wuta walakat zara'ana kamar ka je kai shuki a gona kenan sai suka zama kamar su kam abin da aka shuka cikin wuta ne ma'ana su yan wuta ne da yawa daga cikin mutane suka zama wato yan wuta saboda menene lahum qulubun la yafqahuna biha suna da me suna da zuciya amma ba sa tunani da shi ba sa tafakkuri ba sa tunanin da zai haifar da ɗa mai ido zuciyarsu baya tunanin abu mai kyau ba sa fahimta saboda zuciyan cuta ya riga da ya kama zuciyar an gane Allah ya tsare mu sannan walahu menene kuma a ayyun suna da idanu ba sa gani da shi suna da ido ba sa gani da shi ba wai ana nufi makaho ba a'a wanda yake da ido baya ganin gaskiya to wannan mutumin shi ake magana a kansa a daidai wannan aya sannan suna da kunne ba sa ji ji wato na abun da Allah ya faɗa ji wanda zai haifar da wato ɗa mai ido to idan muka ɗauki lahum ayunun la yusiruna biya suna da idanu ba sa gani da idanu da faɗin jamaluddin alkasimi lillazina ahsanu ai lillazina ahsanu nazara waɗanda suka kyautata gani dubi na basira suka duba duniyan nan gaba ɗaya suka karanci duniyan nan gaba ɗaya fa sai suka sani sai suka gane cewa duniyan nan yana da makirci suka gane duniyan nan yaudara ne suka gane duniyan nan gida ne wanda ba zai tabbata ba suka gane duniyan nan kaman bako ne wanda zai zo gobe ya wuce to haka wannan duniya duniyan nan kamar rawan 'yan mata ne na gaba su koma baya na baya kuma su dawo gaba su masu taka duniyan nan wato juyi juyi ne sai suka fahimci yadda duniyan nan yake wa shahawat da kuma abubuwa na shawa na jin daɗi wanda zai karkatar da wato zuciyar ɗan adam zuwa ga abun da zai sanya masa shawa kawai to waɗannan mutane fa'aradu anha da suka fahimci abun da ke cikin duniyar nan sai suka kauce suka kawar da kansu ga wannan duniya suka bar wannan duniya suka sake wannan duniya wata wajjahu ila ta'ala sai suka fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala to don haka kai ma haka ake so ka yi ni ma haka ake so in yi ke ma haka ake so ki yi ka duba duniyan nan babu tabbas duk abin da za ka yi tunani a duniyan nan wanda dan adam yake so ya ji daɗi duk turancin mutum duk fulatancin mutum duk hausan mutum ba zai kare kuɗi ba ne ba haka ba ne ba duk tunanin shine in ka samu kuɗi ka huta lara dukiya ka ƙara menene kana ƙara problem kamar yadda big ya ce ko more money more problem da zaran yadda kake kafiri ne ma fa kawai cikin baitocin su ya faɗi haka more money more problem yadda kake samun kuɗi to haka matsaloli kuma suke zuwa yadda kuɗin ke shiga to haka Allah zai bijiro da abubuwan da za su cinye kuɗin sai ka nemi kuɗin sai ka rasa ba haka bane kana neman promotion ana neman kaza salarin kaza a ƙara to ana ƙarawa kuma sai wasu problem wasu damuwa kuma sai sake shigowa wannan ɗan ƙarin da aka yi sai zo ya cinye sai ka nemi ƙarin kuma sai ka rasa sai ya zama maka ma kamun a yi ƙarin sai ka kamar ka fi jin daɗi da wancan salari ba ka bane ba yadda mutane suke ta surutu yanzu ko 30,000 minimum wage wane ne wane ne wani ma bai san me ake nufi da minimum wage ba wani yana tsammani a cikin salarinsa za a ƙara musa dubu talatin ne Aka galibi suka ɗauka inda ma kana ɗaukar dubu talatin za a ƙara dubu talatin kana da dubu sittin haka wasu ka ɗauki lissafi lamarin kuma ba haka bane ba to mutane sai suna tunanin hakan ai in aka yi haka babu matsala ba haka tunanin mu gaba ɗaya ba to a ƙaddara an yi. tun ma ba a yin ba to yan kasuwa kuma su ma suna gefe sun wasa hukansu. ba za a ƙara muku ba za ku zo ku same mu yan kasuwa ku ya kuri ko za ku zo ai mu ma ba gara mana ba za ku zo ku same mu da haka kana zuwa sai kaga abun ba haka bane ba abun ba a ƙari bane yan uwa albarka albarka da haka shine ake so ka duba duniyar nan bayan Allah nan da suka duba kamar yadda mu tafi su kwanciyar kai. idan kudi ya yi kudi to ko matarsa bai yadda da ita ba idan kuɗi ya kuɗi ‘ya'yansa bai yarda da su ba ko ba ka bane ba to yanzu ko baka da kuɗin ma ba baka da kuɗin da matarka ta haifi ɗa namiji to ta gama lissafi an gama lissafi ko yau ku kai kama an sallame ka ga mutu in kana su. ko ba ka bane ba ko yau in ka ga dama ka tafi saboda namiji take da shi zaka zaka ji to ni da nake da maza to wannan ba wato tsoka da za a samu a gado shine matsala shine matsala to don haka ba abun da zai sa ka ji daɗi a rayuwa sai ka bi Allah ko shine al-kamaluddin al-qasimi yace lillazina ahsanu irin waɗannan mutane su ne waɗanda suka yi la'akari da duniya da suka fahimci duniyan nan yaudara ne suna ganin duniyan nan lallai sun tabbatar ba inda zai kai su zai kai su ne ya baro su to sai suka sake duniya fa'aradu anha wa tawajjahu ila Allah ta'ala sai suka fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala fa'abadu suka bauta ma Allah ka annahum yarawna suna bauta wa Allah kai ka ce suna ganin Allah to haka ake so mu zama idan muka zama haka to zaka zauna lafiya a rayuwanka kaɗan da Allah yake baka ko kake da shi sai ka ga hankalinka a kwance sai ka ga Allah ya sanya maka albarka ba ka bane ba dr ahmad biyu yake cewa idan allah ya nufe ka da, kwanciyar hankali kana talaka to sai allah ya baka mace ta gari idan allah ya baka mace ta gari inda za ka ɗauke ta ka kai ta butik inda ya fi ko'ina tsada ko ko'ina inda za ka kai ta ta sai kaya ka ba ta dubu ishirin tana shiga wannan wurin to abinda idonta zai nuna mata irin abun dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu abin da idon ta zai nuna mata duk wani abin da ya kai dubu biyar dubu goma hankalinta ba zai koma wurin ba hankalinta ba zai koma wurin ba saboda ta san da dubu goma ta shiga da shi da aka yaya za a yi ta yi manajin na dubu goma nan to a cikin wannan tunanin sai ta zaɓi abun da ranta yake so daidai kuɗinta hankalinta sai ya kwanta ta dawo gida kai ma kuma hankalin kai kwanta tana maka godiya tana ta cewa alhamdulillah na barki Allah ya sa albarka a dubu goma to ce amma fa idan wahala Allah ɗora ka da wahala ya haɗa ka da 'yar duniya kawai babu tunanin Allah duniya kawai shine matsalar ya ce ka bata koda dubu nawa ne kana bata koda dubu ɗari biyar ne koda miliyan ne ko ne abu makamancin haka tana shiga san hussein to abinda za ta fara dubawa sai idon ta ya faɗi a kan turmi ɗaya dubu ɗari biyu ga wani can kuma ɗari biyu da hamsin ga wancan dubu ɗari uku ga wancan a take sai ta kacanta na kuɗin gaba ɗaya bayan ta kashe kuɗin tana fita inda ta yi sayayyar nan tana fita waje in ta haɗu da wata sai ta ga zanin da wancan ta ɗaura zanin ma bai kai wanda ita ta ɗaura ba amma sai shedan ya zayyana mata sai ta ga yanzu kuma duk duniya ba irin kalan zani da take so sai wannan da haka yanzu duk kuɗin da ka bayar din nan ba zai kwantar mata da hankali ba sai har in ta samu wancan zani da ta gani ba a shiga wahala ba da haka tana dawowa in kai sa a ce maka an gode na gode amma to a goni abu amma kuma kai kokari kam Allah ya saka wannan wannan yana janna da fa a zahiri wanda za ta ce maka Allah ya shaka da alkhairi to amma a ka ga wani abun mamaki kuma baban wani ina fita shagon nan sai na ga wani zani kuma hmm. zani na ka ya kwanta a rai to nan ko mijin ya yi shiru ba zai ji daɗi a ransa ba zai ji daɗi a ransa ba dan ya nuna baki gode abunda abunda kika abunda aka ba abunda ka bata ba Allah madaukake shirye mana da iyalanmu to shine kwanciyar hankali a duniya shi yasa waɗannan suka koma suka bauta ma Allah ka annahum yarawnahu kai ka ce suna ganin Allah saboda haka sai suka samu almafubatu wato sakamako mai kyawu Allah madaukaki sai ba su wannan kaga wan sai ce wahiyal janna shine aljanna lillazina ahsanu shine bayanin da muka yi alhusna sakamako na wancan kawar da kai da suka yi daga duniya suka dukufa suka bauta ma Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alhusna mana shine aljanna bayan aljanna wa ziyada sai Allah kuma ya musu kari alal mathubati akan wannan sakamako na aljanna gashi an ba su aljanna ga kushi gashi kuma wani kari da aka musu alƙasim yake cewa wahiyar tafli wato shine fifiko ko falala da Allah madaukaki ya ba su wanda Allah madaukaki ba su kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa yaziduhum min fadli wa yazid eh. wa yaziduhum Allah ya musu ƙari min fadlihi daga falalansa mana wa yaziduhum Allah ya musu ƙari akan aljanna min fadlihi daga wato abin nan falala da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su yace wannan shine mafi girman nau'i na gani da mutum zai yi dubi na basira da mutum zai yi ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce don haka sai aka samu wato tafasir wanda malamai suka fassara wannan aya malamai masu yawan gaske cikin malaman tafsiri suka fassara wannan aya haka aka samu sahabbai da yawa daga ciki suka fassara wannan aya haka tabi'ai da yawa daga ciki suka fassara wannan aya idan muka je gaba na biyu fassarar wannan aya na tambayan cewa ana iya ganin Allah a duniya ko sai a lahira za mu ji bayanai ko kuma maganganu da sahabbai suka yi da kuma tabi'ai dangane da wannan matsalar ibnu jarir qabari cikin tafsirin sa jami'ul bayan yace lillazina ahsanul husna wannan lillazina ahsanul husna yace ya kulu yana faɗi yace shi kuma lillazina shahidu waɗanda suka shaida annallaha alla ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sune lillazina ahsanu lillazina ahsanu mana waɗanda suka yi ikhlasi suka yarda da Allah tabaraka wata'ala shi kadai ne an gane malam yace wa aulal aqwal mafi kyawu ko kuma mafi wani abin da ya fi cikin waɗannan maganganu wato bi tsawabi wanda ya fi daidai a cikin waɗannan maganganu shi ne, a ce inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukaki, wa adal musini da Allah ya shirya ma waɗanda suka kyautata ayyukansu min ibadi daga cikin bayinsa ala insanihim akan wato aiki da suka yi wanda akan aikinsu da suka kyautata alhusna Allah madaukaki sai ba su aljanna sannan Allah ya tsamar da su daga wuta saboda mai ala da'atihim kan da'a ko ko kuma kan dalili da'a da suka yi wa Allah saboda da'a da suka yi wa Allah sai Allah madaukaki ya ba su wato aljanna an gane sai Allah madaukaki ya sanya fuskokin su yana haske kamar yadda muka karanta ɗazu sannan Allah maɗaukaki ya musu alƙawari kuma da ƙari akan aljanna bil da ahsanul husna wa ziyada ya ba su aljanna ya musu alƙawarin ƙari kuma sai ce wa minaz ziyadati yana daga cikin ƙari akan shigar da su aljanna din nan shine an yukarrimahum Allah madaukaki zai karram zai karrama su Allah madaukaki zai karrama su bin nazari da kallo ilaihi zuwa gare shi ma'ana Allah zai ba su dama su ga Allah ya kake tunanin ganin Allah ba magana ai yanzu duk yadda zuciyarka ya hararo ina wane mutum wataƙila shi ya sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a cikin aljanna akwai abun da ido bai taba gani ba Koma bayan abun da ma abin da yake da kyawu wanda yake na kawa lallai akwai abun da bamu taba gani ba to ga abun da ma yafi wannan abu wanda ba wanda ya taba ganin sa ko sai Allah ne Allah ka Allah ka sa mu cikin waɗanda za su ganka in ka ga Allah ai dadin ya fi haka da haka shi yasa ya ce mana to waɗannan Allah zai karrama su da ya ba su iko da su ga shi Allah Allah madaukaki zai ba su wato abin nan abin nan wato zai ba su wato wani tafki a cikin aljanna tafki na lulu Allah zai ba su sannan kuma Allah zai gafarta musu sannan kuma Allah tabaraka wata'ala zai yarda da su Allah zai yarda da su ga yardan Allah kuma yafi na kowa yardan Allah yafi aljanna Abu Bakr Jabir Aljazairi shi kuma yake cewa cikin tafsirinsa Aisaru tafasir li kalamin Ali kabir yace fadin Allah tabaraka wata'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada lillazina ahsanul husna wa ziyada yace bayan Allah madaukaki ya ambaci a cikin aya da ya gabata ayan da ya gabata bayan Allah madaukaki ya ce bana wato Allah yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci wallahu da'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim na'am aljazairi yake cewa ba da an zakara ta'ala fil ayati sabiqa bayan Allah madaukaki ya ambata a cikin aya da ta gabata annahu yad'u ila dari salam shine wallahu yad'u ila dari salam Allah yana kiran mutane zuwa ga gida na aminci dar salam yana daga cikin sunayen aljanna kamar yadda ibn qayyim al-jawzi cikin littafin littafin sahadil arwa ila biladil afraq yace dar salam yana daga cikin sunayen aljanna kuma sai ya kafa hujja da wannan aya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda yake so ila menene siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Allah tabaraka ta'ala ka sanya mu cikin su dan haka kun ga sai ya ce mana bayan Allah ya faɗi haka zakara sai Allah ya ambata jaza'un wasu bangare kuma man ajabar da'awa waɗanda suka amsa wannan kiran waɗanda suka amsa wannan kiran lillazi wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha ila siratil mustaqim ko to waɗannan da Allah ya kira su aina suka amsa kiran da suka amsa kiran Allah aljazairi sai ke cewa sai Allah ya ce tunda kun amsa kira na lillazina ahsanul husna wa ziyada tunda kun amsa kira na to kuyan aljanna ne kamar yadda kuma za mu gani a gaba waɗanda kuma suka ki amsa kiran har yanzu ayoyi da suke gaba za su nuna mana akan cewa ko wata aya za ta nuna mana tunda su sun ki amsa kiran Allah to su kuma ga irin sakamakonsu wayancan kuma da suka amsa kiran Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah madaukaki sai ba su aljanna sai ya ce mana wato wa man lam wanda bai amsa ba faƙala lillazi asanu sai ya ce waɗanda suka kyautata mana muka koma waɗanda suka amsa waɗanda ba su amsa ba kuma wato su kuma sai aka ba su wani sakamako daban to waɗanda suka amsa su kuma fa'amanu sai suka yi imani wa abadullah suka bauta ma Allah bima shara'a da abun da Allah madaukaki ya shara'anta ba an sa kiran Allah ne ba ba sallah kawai ba ba azumi kawai ba shin irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin irin azumin annabi sallallahu alaihi wasallam irin aikin hajin annabi irin wato duk dai wanda ya amsa ya ce maka shi musulmi ne to eh an yarda amma aikin da kake yin irin yadda aka shar'anta ko kuma dai yadda wani ko wasu suka shar'anta maka shi yasa yace suka bauta ma Allah bima shara'a da abinda Allah madaukaki ya shar'anta wa wahadu suka wato suka ta Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai fi ibadati cikin yi wa Allah ibada ba su hana Allah da kowa ba ba su yi shirka ba a cikin rububiyya na Allah haka ba su yi shirka ba a cikin uluhiyya na Allah haka kuma a cikin sunayen Allah ba su yi shirka ba a sifofin Allah ba su yi shirka ba sai ce faha'ulayi waɗannan mutanen da aka ambata ɗin nan jaza'uhum sakamakonsu al-husna shine aljanna Allah ka sanya mu waɗannan mutane sakamakonsu shine aljanna idan baka gane ba sai jabir yake cewa cikin tafsirin sa haisaru tafasir wahiyar janna wannan shine aljanna sannan wa ziyadatun ƙarin nan kuma wahiyar nazaru shine kallo ila wajihi zuwa ga fiskan Allah tabaraka wa ta'ala shine kallo zuwa ga dubi zuwa ga Allah madaukaki to wannan shine yace zaka gane wayannan bayin Allah fi daris salam a gidan aljanna a gidan aminci an gane a gidan me a gidan aminci to ashe kenan daidai wannan gabar ma kawai zaka fahimci cewa ba a ganin Allah a duniya an gane wani ba zai rikita ka ba kawai sai ce maka ya ga Allah ya hana ka ci ya hana ka sha ya ce kai kwana arba'in a cikin ɗaki za ka ga Allah kala rabi ya ce in ka ɗauki toci ko mai batir biyu ne in ka haska masa ido me zai hana ya ce me zai hana shi cewa ga Allah tunda yunwa ya dabaibaye shi ga yunwa ga kishirwa abinda duk ka nuna masa shaidan kuma sai ce ai ya ga wani haske ko ba ka bane ba ai akwai masu da'awan ganin Allah akwai sai mun je gaba fi dari salami ma'ana a cikin gidan aljanna wa annahum su waɗannan 'yan aljanna za su rayu ne a cikin aljanna la yarhaqu wujuhahum qatrun wala zilla za su rayu a cikin aljanna babu kaskanci fuskokinsu kuma ba za ka ga kura a fuskokinsu ba ba za ka ga fuskokinsu ya yi baki ba su wayannan wato da za su suka shiga cikin aljanna babu kaskanci kama ya kunu zalika kamar haka yadda zai kasance liman lam yujib ga wanda bai ansa da'awat lahi kiran Allah ta'ala madaukaki ba wanda bai ansa kiran Allah ba to shi ka kaga sakamakonsa ga shi kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya shi saboda me saboda yaƙi bauta ma wato Allah madaukaki yaƙi karɓan wato abin nan na Allah tabaraka wa ta'ala kiransa Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ansa kiranka wannan abunda da malam ya ce mana kenan da haka sai a yi haƙuri ko tun da yau aka fara karatu daga tun malam bai rubuta yau minti goma mai yau na riga shi sauran nawa da sauran lokaci awa ɗaya din bai cika ba aka ce sauran minti ashirin ko to wannan kenan ga waɗanda suka amsa munji to kamun mu je aya na gaba ga waɗanda ba su ansa kiran ba don akwai alaka tsakanin ayoyi mun ce wallahu yad'u ila daris salam da suka ansa lillazina asan husna wa ziyada sai Allah ya ba aljanna to waɗanda kuma ba su ansa ba fa su kuma menene sakamako da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu shine ayan da in muka gama wannan bayani in lokaci ya bar mu aya ta gaba wallazina kasabu sayyi'at su kuma sai a nuna mana ga yadda tasu kuma ta kaya tunda sun ki wato su karbi abin nan kiran Allah ta baraka wa ta'ala an yi tambaya dangane da ganin Allah madaukaki shin za a iya ganin Allah a duniya duk wani lafiyayyen hankali wanda ba dai tabibbe tabibbe ba ne ba wani amsa zai bayar ko ba ilmance ba zai ce a'a ba a ganin shi sai malam ya ce aljawab jawabi ma'ana ya ce ganin Allah a duniya bil absari wato da idanu fi duniya a duniya ala jihatil karamati ta fuskan karama girmamawa linabiyin wani annabi awwalin ko wani wali ko ma wasunsu malam ya ce mamnu'atu wannan hananne ne bayyuwa wa manfiyatun fi hazihi dar abun korewa ne kuma a wannan duniya bayyuwa a ce kaga Allah a duniya ya ce babu ɗaya daga cikin halittu ta fuskan wato abin da ya tabbata na nasi wanda ya hakikanci cewa ya tabbatar da cewa mutum a farke zai iya ganin Allah babu wannan to wasu ba ganin Allah kawai ba ma suka ce an gane wasu ba ganin Allah ba akwai masu kokuwa da Allah ba subhanallah subhanallah littafin bible ya nuna jacob wrestled with god annabi waye ne jacob yakub wai annabi Yaqub ya yi kokowa da allah a wani wuri da ake kira paniel wai tun maraitu tun yammaci suka fara kokowar nan sai da gari ya kusa wayewa subhanallah da Allah ya ji ya gaji sai ce kai ya kamata a dakatar da wannan kokowa to an ta daidai ta daidai abin da kugun sa haka wallahi kai masa Don dan haka yasa daga cikin su akwai waɗanda ba sa cin nama na dabba ta ba'a ba a ci dan waɗannan Allah ya nafi da biyar an gane wannan da bayanin na san zai zo haka da na zo muku da bayanin mun karanta to kun ga wannan magana ce wannan magana ce to wannan ma ba abin mamaki ba ne saboda ai dama wanda ya wannan magana ka san wane ne shi amma wanda yake awon musulunci ba ya yi wannan akwai da ya ce ba don karya kunyata Allah ba idan ya yi kaki ya tobar da majina kakinsa a cikin wutar jihannama sai wuta ya mutu amma in yi haka allah zai samu matsala da mai zai azabtar da mutane ire-iren irin waɗannan maganganu suna da yawan gasa. wanda kuma a rubuce ki a wani su to kaga allah ya ɗaukaka shi babu wanda zai girmama Allah matukar girmama Allah sai wanda ya bi tafarkin salaf sai wanda ya bi tafarkin salaf shine zai girmama Allah matukar girmama Allah ba irin waɗannan da Allah ya ce wa ma qadarullah haka kadiri wa ma qadarullah haka kadiri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was-samaa girmama Allah ba wa ma qadarullaha haka kadiri ba su girmama Allah matukar girmama Allah ba su ba ma Allah girmansa yadda Allah yake bayan kuma an nuna musu kasan nan ma Allah zai damki kasan nan ne da hannunsa to wanda yake da ƙarfi da ikon yin haka shi ya fi cancanta ka girmama ka girmama shi shi ya fi cancanta ka girmama shi Allah madaukake ya shirya da dan haka dai a duniya ba a ganin Allah ga abinda malam yace yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijin ku ba sai kun mutu a wannan hadisi annabi yace ba za ku gawa ba ba za ku ga Allah ba har sai kun mutu hadisi imam muslim to ya wani kuma zai ce maka ya ga Allah a nasarawa a kefi na taba gaya muku wannan a inda na NYSC. to da na je gaida oganmu a angon gaba ɗaya sai daga kowa da fararen kaya da tasbi bayan na shiga mun gaisa sai nake cewa to yaya kuma yau na ga anguwan kowa da fararen kaya shikenan mace ce sai take ce mini ai yanzu ta gama ƙoƙari ta hana gwaggwanta ta je amma ta yi. wai wani wani ne ya yi kwanaki arba'in ya haɗu da Allah ya ga Allah a kefi ba wannan ba gwamnatin Michael Thomas ba kun tuna Michael Thomas ko na Taraba wanda ce mala'ika Jibril ya zo ya dauke shi a Taraba ya kai shi aljanna shi ba ya a mala'ika Jibril ba to amma wai ya ga Allah kwanaki arba'in suna ganawa da Allah don haka bayan ya gama ganawa da Allah da yadda yanzu yana sa mutane albarka don haka kowa yake zuwa a sa masa albarka kowa yake zuwa a sa masa albarka sannan akwai wanda wato nuna da kasar nashi hira aka yi da shi babban malami ne amma na sufi kuma ba sufaye wanda malamai suka ce akwai su sufaye da ba su da matsala akwai kuma bulatu sufiya to irin su shi kuma aka yi hira da shi yanzu ana iya ganin Allah ya ce dan jarida kwarai kwarai ana iya ganin Allah sai ya ce dan jarida ko kana son ka gan shi dan jarida ya ce wallahi ni ban so aka dan jarida ya fi shi hankali dan maskom ya fi shi hankali ba haka bane ba shi da karance karancensa duka ya ce ya karanta kaza ya karanta kaza na addini dan jarida ya ce a ni ban so bana bana bukatan ganin shi a duniya sai ce ai inda ba a ganin Allah da annabi Musa ba zai ce rabbi arini an ilaika ba da annabi Musa ba zai ce ya Allah ka dan bani dama in ganka wai inda ba za a gan shi ba ba zai nemi daman ganin sa ba in ba ana ganin Allah ba yaya kuma za a ce bani dama in ganka kun ga irin tawilin da ya kawo to shi yasa kun ga ga hadisi na Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku ga Allah ba har sai yaushe har sai kun mutu har sai kun mutu amma ba za ku ga Allah ba an gane wannan sannan kuma yake maganan cewa shin za a iya ganin Allah a cikin mafarki za a iya ganin Allah a cikin mafarki Don haka yake a wannan a wannan magana a daidai wannan gabar sai ce ganin Allah a cikin mafarki ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma wannan din ma ba yana nunin cewa za ka ga Allah yadda yake a Allahntakansa ba amma haka yana iya yiwuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da wato wannan an nuna saura minti goma dama za mu shiga dalilai na ƙur'ani akan ganin allah maɗaukaki da ido a lahira sannan dalilai da za su nuna mana a duniya ba a ganin allah da kuma kafircin wanda duk ya ce a duniya ya ga allah saboda ya karyata alkur'ani ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ina gani za mu dakata a nan gobe in Allah ya kai mu sai mu maimaita aya mu ci gaba daidai inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu dadansa da muka yi kuskure bisa dukkan harshe ko karancin ilimi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kura-kura um, idan akwai tambaya a cikin